Kalangu, studio Kalangu. Sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe biyar da minti talatin a nan birnin Yamai. Masu raro Asumana shi nake muku lalemar marhabin a cikin wannan shiri na Laraba uku ga watan Fabrairu na 2021. a cikin shirin za ku cewa kusan ton dubu uku na kayan garka ne jihar agadas na jihar agadas ne aka iso da su ya mai domin kasuwar baje koli karo na goma da aka suma a ran 25 ga watan janvier da ya gabata an samu mutane da suka kamu da rashin lafiya a dakwaro a jihar maradi sanadiyar cin kayan abinci na masana'antu da lokacinsu ya wuce muna tare da karin bayani ƙasar nijar na da yankuna masu damshi guda goma sha biyu da ƙasashen duniya suka san da su za ku je ƙarin bayani a rahoton musamman na wannan shiri kasar bashe koli na masu kayan garka na jihar agadez karo na goma da ta soma a ran 25 ga watan janvier da ya gabata a nan yamai wato kusan ton dubu uku na kayan garka ne aka iso da su a kasuwar wata dama ga 'yan kasuwar ta sai da kayayyakinsu da suka hada da dankalin turawa albasa tafarnuwa da kuma lemu hamadu yahaya shugaban tsare-tsare na wannan kasuwar ya yi wa fanta shamsu karen haske Wannan shekara tare da matsalar COVID-19 mun buɗe wurare shida mun buƙaci rage cinkoso wajen baje kolin domin baiwa masu shiryawa damar gima matakan kan da garki tare da fargabar COVID-19 ba mu da masu zuwa saye sosai. Mun zo da kusan ton 1,738 na dankalin turawa fiye da ton 900 na albasa da ton 112 na tafarnuwa da ton 85 na lemun zaki. Ku sani cewa an samu ambaliyar ruwa a yankin yankinmu lamarin da ya shafi wannan aiki domin idan kun lura an samu ɗan leti kaɗan akwai waɗanda suka rasa su kwata-kwata shi ya sama a wannan shekara ba mu kawo inabi ba cikin kasuwa ku sani inabi idan ka samu ruwan sama sosai baya yi an samu marasa lafiyar dama da ke fama da gurbatar ciki sanadiyar cin wasu nau'in abinci a gidan likitar wato karamar hukumar da kwaro da ke jihar maradi a cewar shugaban gidan likitar ya bayyana cewa cin kayan abinci da lokutan da suka wuce shine sanadiyar gurbatar cikin da wasu suka fuskanta kasancewar irin waɗannan kayan abinci suna zama guba mutane fiye da hamsin da suka shiga wannan hali ne aka kwantar a gidajen likita tsakanin watan janvier da watan fevrier a cewar inusa gwanda shugaban gidajen likita wato na da kwaro mutane suna zuwa da gudanawa suna zuwa da amai da ciwon ciki wasu ma har ga ɗiyan hanzin sun riɗi domin kawo wannan illahirin su muka tambaya ana cewa sun ci abinci ko wani gwangwanin ko kihi ko madara ko wani can wani abinci dai ko ko magani wanda lokaci ya huce to hatta da magani ba da ya huce lokacin shi in dai ka sha shi sai dai kawo ka cutar da baka tamani kuma zai kashe ma kwarin jikinka wanda suke kama maka ka samu su ka dogara da duka wata cuta da za ta iya kama to so muke mu hankalin mutane in dai za a sai da ko da ji ne ruwan kwalba ko da madara ce ko ta tagari ko ta kwanko ko da kihi ne ko wani abincin su da alƙa diba in ya huce lokacin sai bai huce lokacin tunda akwai diya wanda sun gaya gidan gaskiya me yasa haka nan tana ba a kwantole to shi wanda bai karatu da an bashi zuwa gida ke ci sai abu ya zo kaga ya zo da matsala nan da kwarar jiya mun samu wasu muke musu aiki wasu in sun huce lokacin da muka gani ba mu iya taɓa su sai mu tura su maraɗi to dangance da wannan muke fata mutane ya kamata ya hatara. A jihar Agadez tun wasu kwanaki ake samun karuwar mutane da ke kamuwa da cutar corona idan aka kwatanta da wasu sauran jihohin Nijar. Shugaban rukunin likitocin birnin Agadez ya bayyana cewa kusan mutum biyu ne aka samu da cutar daga cikin 'yan cirani da aka maido da su daga yankin Maghreb. Sai masarari saurari Abdul da Haruna a zantawar shi da Musa Mamman. Jihar Agadez idan aka danganta da waɗansu jihohi na ƙasar Nijar ana iya cewa tana sahun gaba inda ake samun hauhawar masu ɗauke da cutar corona wanda hakan yana da nasaba ne saboda baƙin haure da suke zuwa waɗanda da sun zo ana auna su kai tsaye. Gaskiya idan aka auna mutanen da yawan su suna ɗauke da cutar a watanni uku na baya-bayan nan mun samu tantance mutane 78 a bangaren bakin haure waɗanda mafi yawa ake tahowa da su daga aljeri goma 'yan asalin garin akwai mutane biyar waɗanda suka mutu an ɗauki matakan ɗaukar nauyin marasa lafiya a asibiti mafi yawan su sun warke wayar da kan makiyaya akan mahimmancin yin shaidu bayan an yi wa ƙananan dabbobi allurar rigakafi da annoba wannan shine dalilin ziyarar wata tawagar ma'aikatar kiwo ta jihar doso a gaya dr isifu samela ya bayyana cewa yin shaida na hana a sake yi wa dabbobi allura bayan an riga an yi musu ita cikin shekaru uku da allurar ke aiki a cikin jikinsu Ministan kiwo ya hito da tsarin da zai kula da ƙananan dabbobi. Wannan tsari na shaidu, wannan annurar da za a yi musu zai iya ɗauka tsawon shekara uku ne. Kafin wani shekara ke zakwa, ka ta ƙara musu wani annura, shi yasa ake musu wannan shaidu domin a bambance su da sauran dabbobi. Amma ko da haka mun lura da cewa akwai makiyaya da ba su son a yi ma dabbobin su shaidu. da haka mun fa zo mu wayar musu kai saman wannan tsari na shaidun da ake ma dabbobi. mu ɗauka a da da ake ma shanu ke da annobar cutar dabbobi shaidu domin a bambance su da sauran shanu da ba su da cutar. Wanga tsari na annura da ake ma ƙananan dabbobi masu annobar cuta da sun ka kai miliyon 20 kamar wani ƙari ne na baitalmanin ƙasa. Domin an kai ma dabbobi miliyon 20 annura wanga shekara. Shekara mai zakuwa ba za a yi ma dabbobi miliyon 20 ba annura. a ranar litinin ma'aikatar 'yan sanda masu farin kaya ta gabatar da wani gungun bandunawa goma da suka hallaka wani ma'aikacin banki a zandar a makon da ya gabata wannan wato gwamnan jihar zandar ya bayyana cewa wannan gungun ya kumshi matasa masu shekaru tsakanin 18 da 31 waɗannan gungun sun tsara ne suka tafi daddare a gidan wani matashi mai aiki a banki don su sace motonsa sai mutumin ya tashi ya bi su bayan sun tafi ne sai suka gano sun mance waɗansu kayansu sai suka dawo da suka dawo ne suka yi ba ta kashi da shi sai suka kashe shi abin takaici ne da kai co ganin matasa 'yan shekaru da ba su wuce 18 zuwa talatin da 31 ba suna cikin wannan ɗanyen aiki maimakon su je su nemi aiki da za su share makansu hawaye ina amfani da wannan damar in ƙara shinshina ga jami'an tsaro na fararen kaya da kuma kira ga al'umma su rinka baiwa jami'an tsaro haɗin kai yajin aiki na sai illa masha Allahu tare da jallo da yan kwangila na kamfanin Kwaminaka da ke Atlantic suka soma alaraba da ta gabata na ci gaba da wakana. Almu Gabdu mataimakin sakatare janar da ma'aikatar ya ce na ma'aikatan ya ce za a soma tattaunawa gobe tsakanin magabatan kamfanin da kuma hukumomin Arlit. Su dai ma'aikatan yan kwangila na nema a biya su bashin albashinsu sannan kuma a ba su diyar miliyan biyar na sefa duka mutum ɗaya. a sakamakon matakin tsaida ayyukan kamfanin a ran 31 ga watan maris mai zuwa a ƙasar niger ana rufe yakin neman zaɓe ko farfaganda kwanaki biyu kafin ranar zaɓen dokokin tsarin mulkin wato sun tanadi cewa duk wata farfaganda ta zahiri ko taɓa da kama musamman magoya bayan jam'iyyu masu ɗauke da alamu ko takardun jam'iyyunsu hakan ya haramta kamar yadda masanin dokokin tsarin mulki dr maina karti bukar ya shaidawa muktar hamadu ta wayar tarho Bisa wata manufa kamfan ɓadda kama doka ta hana shi misalin kuduri mai lamba 179 ya hana farfakanin zaɓe ya ce wanda suka raba takardun zaɓe ko makamantansu a ranar zaɓe za a hukumta su na zaman kaso na kwana goma zuwa shekara ɗaya da tara ta jika goma zuwa jika ɗari ko ɗaya daga cikin hukuncin biyu ba ma zancen karɓe takardunsu ba da abubuwan da suka rarraba yawanci kuɗi ne ake rarrabawa a ranar zaɓe kusa da rumfunan zaɓe wannan ma wani laifi ne ga doka musamman ma dokar zaɓe a ƙudurinta mai lamba 193 da ke cewa duk wanda ta hanyar raba kuɗi ko kayayyaki ta hanyar kyauta ko alƙawuran da aiki na gwamnati ko masu zaman kansu domin canza akalar zaɓe ana iya hukunta su na zaman kason shekara ɗaya zuwa shekara biyar da tare jika ɗari zuwa miliyan guda na sefa. A jiya dan jarida kuma marubuci dan Nijar kiyo kudize ya mika wa ma'aikatar jakadancin Amurka a Yamai littafai guda uku da ke dauke da bayanin tarihin siyasar Nijar daga shekarar 1850 zuwa shekarar 2019 da kuma wani littafin da ya kumshi wato mayan jawabai da sakonni na shugabanni daban-daban na Nijar daga shekarar 1958 zuwa shekarar 2018 ga karin bayanin da ya yi wa wato Nafisa Adamu. gashiyo na kammala tattara waɗannan littattafai bisa siyasar Nijar tun daga shekara 1850 zuwa yau. Jakadan Amurka a Nijar Eric Whitaker ya karɓe ni a harabar ofishin jakadancinsa don mika waɗannan littattafai. Abin alfahari ne ganin kasancewarsa jami'in diplomasiya amma kuma ya ƙagu yana biya sau da ƙafa a al'amuran da suke wakana a Nijar. Ina kira ga ɗaukacin masu kirkira na Nijar su ƙara ƙaimi da ke wannan fanni a bisa ɓangaren bincike don sanin da su cewa ba su kaɗai ne ba ana bibiya su sau da ƙafa kuma sakamakon aikin su zai sa a san su kuma a yaba musu ta kowane fanni. finira par se faire connaître et se faire apprécier haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku je sabbin shimfidar salon kaɗin takensa. studio kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin niger yanzu kuma sai rahoton namu na musamman yankuna masu damshi da ruwa wannan shine taki ranar yankuna masu damshi ta duniya da aka gudanar da shagulanta a jiya ma'aikatan kulawa da muhalli sun bayyana cewa kasar niger ta kumshi yankuna goma sha biyu da ke cikin shirin yankuna masu damshi na kasashen duniya suka san da zamansu ana kuma kiransu da sunan sit ramsar waɗannan yankuna suna da faɗin eka miliyan hudu sai dai akwai wahala wajen kulawa da yankuna masu damshin da ke kusa da iyaka da najeriya da burkina faso saboda rashin tsaro in ji kanal maliki alhuza mm, wato na ma'aikatar kula da namun daji wuraren shakatawa da kuma keɓaɓɓun dazuzzuka La zone humide c'est cet espace. Yanki mai damshi shine wurin da ruwa suke ginshiki ga kome ga rayuwar itatuwa ga rayuwar dabbobi da kuma rayuwar dan adam da suke wannan wuri. Kasar niger na da yankuna masu damshi sosai. Muna da yankunan damshi na nesa domin ba mu kusa da teku. Muna da ruwa masu malala kamar kogin Isa, kamar fadamu, tabkuna, wuraren rike ruwa, filayen da ruwa ke mamayewa. Kuma game da wannan niger ta tsaye da keɓaɓɓun wurare goma sha biyu masu muhimmancin gaske ga ƙasa da ƙasa kamar wuraren tsuntsaye da ruwa kuma wurare ne da ake gudanar da ayyuka sosai. Euh, A nan Niger muna da yankuna da suke da damshi idan e a wani jiha suke. la région de Tilaberi nous avons la zone humide du parc W. Cikin yankin Tilaberi muna da wuri mai damshi na parc de W. Muna da ruwan tabkunan Namga Kokoru a jihar Tera. Idan muka je yankin Doso muna da Dalol Boso da Dalol Mauri yankin Moyen Niger da Moyen Niger de. Wannan yana zuwa har Gaya da ke cikin yanki da ke makwabtaka da Benin. A Zandar muna da tabki tafkin suri da ke wani keɓaɓɓen wuri shi ma muna da a cikin yankin tawa tafkin ɗan duci da tabalak dukan su suna cikin kusan hamada yankin difa muna da ɓangaren tafkin chadi na niger tafkin chadi wani yanki ne na chadin niger nigeria da kamaru muna da wurare guda biyu da ke kan hanyar kasancewa kamar tafkin madarumfa da tafkin gidimuni ko wa'annan wurare suna fuskantar matsalar canjin yanayi ko ayyukan da ɗan adam ke yi na iya ɓadda su. Idan zan iya faɗan haka. La perte de zone humide Rasa yankuna masu damshi na iya zuwa ku sani cewa sauyin yanayi wata haɗuwar abubuwa ne da dama a lokacin da manomi ya rasa albarkatun noma zai iya yunkurin cike wannan gibi na wannan rashi bisa albarkatun yankuna masu damshi ma'ana zai je ya sare itatuwa don ya da ko ya yi wani abu zai rubanya ayyukan kamun kifi bisa wuce abin da yake kamawa a da yanzu babbar matsala ita ce rashin tsaro domin muna da matsalar sanin abubuwan da ke faruwa cikin cikin tafkin Chadi, abu guda kuma a yankin Namga Kokoro babbar matsala ma Park de W. Madala masu rarrawa karshen shirin kinan na maraicen yau a huta lahiya. haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku je sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. studio kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin nijar